Hausawa Top TV tashar al'umma. Kana ganin mutane a gashi an kone su abin tausayi an babbake mutane waɗansu ga kabarurrukan sunan wasu ga sunan harsashi duka a jikinsu. Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi Allah wadai da belin alasan ado doguwa da aka bayar bayan ta'addanci da ya aikata na kashe mutane a wato ƙaramar hukumar tudun wadan da kuma kona wasu, inda a yanzu za ku ji abin da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso tsohon gwamnan Kano kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ya ambato wasu abubuwa wanda ya ce duka wannan shi yake nuni da wato rashin ingancin tsari mai kyau na doka a Najeriya ya zai mutum ya aikata wannan babban ta'addanci kuma a ce an ba da sa wannan bai kyautu ba. Ga dai abin da sanata Rabi Musa Kwankwason ya ce ku ja da kunnen ku. kana ganin mutane a gashi an kone su abin tausayi an babbake mutane waɗansu ga kabarurrukan su nan wasu ga sunan harsashi duka a jikinsu dan sandan ma da aka karɓi bindiga a hannunsu akai kai harbin an ce har yanzu yana tsare a gurin hukuma duk wannan shaidu an tattara su 'yan sanda ni ba mutumin 'yan sanda ba ne yawanci amma dai a wannan karan labarin da na samu wajen lauyoyinmu sun yi caji masu kyau wanda suke na gaskiya na abubuwan da jama'a suka faɗa mana na kashe ko harba mutane na babbake mutane na ƙona kayan al'umma na tada tarzoma duk abinda wani caji wanda aka yi shi a gurba abinda 'yan sanda ba su rubuta ba amma ka gani da ike najeriya kenan najeriya yau an waye gari za ka ɗauki bindiga kashe mutane ɗauki ashana ka ƙona buri shikenan ka yi kwana biyu shikenan sai a ce an sallame ka ka tafi gida an baka beli wannan rashin hukunci shine ya kawo mu inda muke ciki a halin yanzu to kamar yadda kuka saurara injiniya dr rabi musa kunkusa kenan wato tsohon dan takara na wato shugabancin kasar najeriya a shekara ta 2023 nan wato kamar yadda ya ayyana abubuwan da suka wato wakana a dangane da belin alasan ado dogo da wato kotu ta bayar inda ya ce wannan sam bai nuna wato abu mai daraja ba ya zai a ce mutum ya aikata irin wannan ta'addanci kuma a ce wai a sake shi bayan kwana biyu da yin wannan abin duda dai ajiye mun kawo muku wato batu akan cewar hukumar inec ta zare sunan alasan ado doguwa daga cikin jerin zababbun halattattun wato 'yan majalisa da aka zaba a wannan karo. inda ta fitar da sunan kowa amma ta cire nasa inda INEC ɗin ta bayyana dalilin yin haka shine wato asali ma wato baturen zaben tudun wadan da aka tura sa alasan adudogon sun tsare shi ne sun yi mai barazana matsawar bai bayyana alasan adudogon dogon ya ci wannan zaɓe ba komai zai iya faruwa a gare shi tsoro ya sanya ya furta alasan ado ne ya ci wannan zaɓe inda INEC ɗin ta fito ta bayyana wannan shi ya sanya ta zare sunan alasan ado dogon domin tilasta jami'inta aka yi ayyana alasan ado dogon a mazaunin wanda ya nasara don haka inec za ta fitar da matsayarta akan wato hukuncin zaben nasa wala Allah ɗaya na jam'iyyar NNPP na Rabi Musa Kunkwasa shi ya ci zaben aka tilasta aka sanar da alasan Ado dogon ya ce wannan dai sai abin da wato hukumar INEC ta ce a nan gaba akan lamarin nasa. a yanzu dai kun saurara kun ji inda injiniya dr rabi musa kunkwaso ya allah wadai da wannan beri da aka bayan nasa haka zarika jama'ar tudun wada da sauran ma mutanen jihar kano suna allah wadai bisa wannan tsari da wato alasa dogo ya ɗauka da dai irin ayyuka na wato wanda zai tashi hankalin al'umma da yake a mazauninsa na kuma wai shugaba To masu saurare kun ji abin da Dr. Rabi Musa Kunkus ya ce akan wannan lamari na alasan ado doguwa da aka bada belin sa. Shi me za ku ci a dangane da wannan lamari na saki da belin alasan ado doguwan da aka yi? Mun gode.